amma ba bada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu sha takwas ga watan ramadha jira annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai, kuma sha bakwai ga watan shida kai ga watan uku shida. a wannan majalisi namu na koyon yadda ake tuntuntuni a game da ayoyin alkur'ani mai girma wato tadabbur da irin gayyatar da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa bayinsa mun nan, domin mu tsaya mai nutsu a cikin littafinsa domin mu fitar da gwalagwalan ma'anoni da lu'ulu'u na hukunce-hukunce waɗanda suka kasance masu tsada kuma littafin da muke karantawa shine littafin at-tibyan fi al quran na manya-manyan malamai guda biyu al-ustadh dr ahmad isa al-ma'sarawi hafizahullah da kuma al-ustadh dr abdul karim ibrahim salih hafizahullah ta'ala kuma wannan darasi yana zuwa mani muna yin shi ne a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma wannan kuma zai zama majalisun mu na 18 daidai da adadin yawan azumi Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadun ya yafe mana kurakuran mu ya gafartawa magabatan mu muna cikin gayyatar da Allah subhanahu wata'ala yi mana zuwa tintintini a game da ayoyinsa na cikin alkur'ani mai girma kuma waɗannan malamai suna mana bayani akan ayoyi waɗanda suka yi gayyata ta musamman amma kuma gayyata ce ta gaba ɗaya sai dai wanda ya zaɓi cewa shi ba zai je ba Allah ya sa ba ma cikin wanda za su ce ba za su je ba to shine sai aka ci gaba da cewa haza wannan duk abin da aka gabatar mana na bayanin afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbar afalam yadabbaru alqawla sannan afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab waɗanda waɗannan ayoyin su hudu sune ayatu ad-da'wati ila tadabbur bi al-labz sarih shine labzu tadabbur din kowace daga ciki kamar yadda muka faɗa muka sha faɗi in mutum ya tsaya ya kalle ta to zai ga cewa akwai lafazin attadabbur a cikin waɗannan ayoyin guda hudu to shine bayan duk sun kawo su sai suka ce wala yantahi talabu tadabburi inda alfazihil mubashirati gayyatar da aka yi da neman aitin tintini game da ayoyin Allah a cikin alkur'ani to ayoyin ba su gayyatar ba ta tsaya kawai a lafuzzan da suka zo kai tsaye suka ambaci lafazin at-tadabbur ba shine me al-alfaz al-mubashira al-alfaz al-mubashira al-alfaz as-sariha ko al-alfaz al-musarriha bi at-tadabbur lafazan da balo balo suka faɗi tadabbur ayoyin da a cikin su ƙarara Allah subhanahu wa ya faɗi tadabbur to bai tsaya kawai a nan ba bal sai dai da Allahu ilaihi wa alaihi fi ayatin adida Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gayyata zuwa ga aitin tintini a cikin ayoyinsa masu girma wa alaihi kuma Allah ya kwadaitar ya ƙarfafi ya sa mutane su sauri su tafi zuwa ga wannan tadabburin mun yi bayani akan lafazin alhas a larabci a ayoyi waɗanda suke masu yawa bi'ibaratin ukura kuma Allah ya yi amfani da wani salo na daban Allah ya yi amfani da salo salo na daban bayan lafazin attadabbur to sai Allah kuma ya gayyace mu ta wata sigar ba a kawo lafazin attadabbur a cikin waɗannan ayoyin ba min ha daga ciki akwai attafakkur, tafakkur hmm? wa amsalu نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون هذا تفكر wanda at-tafakkur marhala ce wato wani mataki ne da mutum yake takawa kusa da at-tadabbur akwai lokacin da ma suke hada mazauni daya lafazin at-tadabbur sai a ya wakilci lafazin attafakkur ko lafazin attafakkur ya wakilci lafazin attadabbur wani zubin kuma akan yi amfani da lafazin attafakkur domin ya zama wata matattakala ce ta ƙarshe da mutum zai taka sai ya hau matsayin da ake son a kai na attadabbur yanzu kaga anan kai tsaye a waccan ayata law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah da ya gama sai ya ce me wa tilkal amthalu nadribuha halin nasi la'allahum yatafakkarun ay la'allahum yatadabbarun la'allahum yatadabbaruna tilkal amthala ana fata babbar manufar buga misalai a cikin alqur'ani ita ce domin mutane su jujjuya waɗannan misalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga amir ibn qais min shafa ɗansa ɗaya daga cikin tabi'ai yace duk lokacin da Allah ya buga wani misali a cikin alqur'ani sai na ji ban fahimta ba to zan zauna in ta kuka saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa tilkal amsal nadribu halin nasi amma wa ma ya'qiluha illa al wa ma ya'qiluha illa al ba waɗanda suke gane misalan alqur'ani sai masana sai masana su ne suke gane misalan da Allah ya buga kuma shi ka zama cikin al'alimunan nan ana so duk da akwai wata ƙira'ar da take karantawa da ba haka ba to kaga al'alimu na jam'u alim masani al'alimuna na masana gayyatar da Allah ya yi cewa a zo a ga misalansa ai tintintini game da misalan Allah Da awace gayyata ce ta gaba ki daya ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u ya ku mutane an buga wani misali dukkanin ku zo ku saurari misalin nan ku zo ku saurari misalin nan kaga misalan Allah ta'ala da yake buga a cikin alkur'ani to dama manufarsu ita ce a fahimce su ba za kuma a fahimce su ai aiki da abin da misalan nan suke suka zo da su ba sai idan an jujjuya su shi yasa malamin al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'ina alamin yana bayani akan mahimmancin buga misali ya tafi ya tafi ta bayanai ya ta bayanai sai ce hatta mafarki da kake yi to misalai ne Allah subhanahu wata'ala yake buga maka a cikin bacci domin idan ka tashi ka kalli abin da ke faruwa domin ka ɗau izina a ciki ƙwarai da gaske hatta misalai hatta mafarkin da shaidan yake kawo wa mutum alhulumu al'ahlam arru'iyar fasida ko arru'iyar sayyi'a ko arru'iyar su'u ai misali ne shi ba alal aƙalli abinda za ka fahimta shine ana nuna maka cewa lalle shi dan na wasa da zuciyarka akwai wani abin da ka bari na kusantar Allah kila akwai karancin zikiri kila ka saba in zaka kwanta bacci duk adabun nauni na dubban bacci baka riko da su baka alwala mutum zai kwanta bacci baya alwala sannan bayan baya alwala sannan baya karatun alqur'ani surorin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware ya bada cewa a karanta su idan za a yi bacci irin su suratu sajdati alif lam mim tanzil irin su suratu tabaraka suratul mulki irin su qul ya ayyuhal kafiruna irin su falaki irin su nasi eh irin su qul huwallahu ahad irin su ayatul kursiyyi irin su amanar rasulu da ‘yan uwata la yi kallifu Allah nafsan, ila duk mutum bai yi, sannan zikirorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar bayan na cikin alkur'ani kila mutum baya yin su kila idan ya tashi zai yi bacci bai san ta wani bangare yake kwanciya ba dama yake kwanciya da shi ta hagu yake kwanciya a'a yana kwanciya ne akan bayansa ko ko yana kwanciya ne a kife bai san wannan ka'idar ta shari'a da ladabin da shari'a ta karantar na bacci ba shi nan mutum sai ya kwanta bacci yana kwanciya kawai sai ga shi nan an zo kawai ana ta dukan shi ta dukan shi to da wuya in ba wannan dukan na wuta bane wallahi ina dukan wutar jahannama ne Shi ke nan to kaga wannan a sayi a wanda mazan suna ya ce mina shefa to amma man rabbuhu waye ya halicci shedan Allah ta'ala ya halicci shedan shi ya bashi wannan ikon ne ya zo har ya kunsa maka wani abu a cikin zuciya to misali ne ake buga maka yanzu mafarkin da sayyidina abdullahi ibn umar yayi an tashi tashin alkiyama an ce a tafi aljanna har da shi sai kawai ga wasu suna jan shi zuwa wuta E, ana jin abdullahi dan umar za a kai shi wuta sai firgit ya tashi yi isti'aza ba na yi yazo ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce rahimallahu abdallahi kana yaqumu al-laila fatarak shi Allah ya ji kan Abdullahi dan Umar da yana yin qiyamul layli ne sai ya bai shi yasa gashi gab ya shiga aljanna sai kuma shedan yake wasa da shi yake wasa yake masa sawarwara kawai shine zai ja shi ya kai shi wuta to tun daga nan Abdullahi dan Umar ya ce ban sake barin qiyamul layli ba a cikin baccin cewa ya a'udu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar shi Allah ka tsare ni daga wuta kaga wannan ba karamin ba ba tashi ba karamin tashin hankali bane mutum yayi mafarki yaga za a tafi da shi wutar nama. to Allah shi kyauta to kaga duk su ne waɗannan to akwai lafazin at-tafakkur wat hakanan lafazin at-tadhakkur hakanan lafazin wat hakanan lafazin at duk mun yi bayanin su a baya wat hakanan lafazin at-tabassur wa nahwu dhalika da makamantan waɗannan lafuzzan waɗanda alkur'ani ya amfani da su domin gayyatar bayin Allah zuwa ga tadabburi yin tintintini game da ma'anonin alkur'ani mai girma wannan yana nuna mahimmancinsa shi yasa muka ce ayoyin da suke kira zuwa ga tadabburi kala biyu ne akwai ayat tasrihiyya akwai ayat talmihiyya akwai ayoyin da kai tsaye suka faɗi lafazin at-tadabbur sune ƙwara hudu Suratun nisa'i akwai ɗaya suratu al'ambiya akwai ɗaya suratu sad akwai ɗaya sai suratu muhammadin alaihi salatu wassalam akwai ɗaya su ne suka zo da lafazin tadabbur sai kuma waɗanda aka watsa na waɗannan lafazin su tadabur su ta'akkul su tafakkur da makamantansu to su ne waɗannan وفي سبيل الوصول a hanyar da mutum zai bi. domin ya kai zuwa ga wannan manufar wahiyar tadabburul ƙur'anil azimi wannan hanyar ita ce hanyar da mutum zai bi ya tadabburi ya tuntuntuni game da ma'anonin alƙur'ani ja'alallahu ta'ala alƙur'an alkarima kitaban muyassaran lil fahmi wallahi sai Allah ta'ala ya sanya littafin alƙur'ani ya kasance wani littafi ne muyassaran da Allah ya sauƙaƙe shi lil fahimi wajen fahimta wasu littafan har yanzu kiristoci nasara a aƙidarsu cikin abin da ake karanta musu ake faɗa musu kai ba za ka iya fahimta injila ba new testament sai dai fasto zai kawai zai fahimta shi yasa dole shi dole dole dole komin jin turancinka da aka rubuta da turanci in ma asalin ibraniyanci da aka rubuta injilar da yaren ibraniyancin kake ka iya to in kai ba fasto ba ne to ba za ka iya fassarawa ba haka suke da wannan suke cewa ba za ka fahimta ba yawwa saboda kai ba ka da holy spirit bai shige ka ba shi ko ya je makarantar da ake sa mutane holy spirit a cikin zuciyarsu kamar holy spirit din wani abu ne da ake ɗauka a haɗe kamar ƙwaya ko kuma a kwankwaɗa kamar ruwa alƙur'ani ba haka yake ba alƙur'ani in ka koya ba a sa sharaɗi an ce sai wasu mutane da ake ce musu rijaluddi musulunci bai da rijaluddi musulunci yana da al'ulama'u ne amma ba yi da rijaluddi ba yi da mutanen da ake ware su a ce su ne mazajen addini a'a duk namiji rijulu dinin ne yawwa in mace ce kuma imra'atu dinin ce ita amma waɗanda suke zama keɓaɓɓun mutane masu daraja su ne waɗanda suka yi ilimi a ciki yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun la yastawun kenan وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات هذا دون wannan misali ne na bambanta tsakanin mai ilimi da wanda bai da ilimi sannan annabi sama ya fito da darajar yace khiyaruhum fil islami khiyaruhum fil jahiliyyati idha faqahu ko kai ba musulmi bane idan kana da daraja kafin ka shiga musulunci sai kuma Allah ya azurta wa mutum shiga musulunci kuma ya koyi musulunci ya fahimce shi to Allah zai tsare masa darajarsa da yake da ita tun can da yanzu zai zama babban mutum a cikin musulunci da can shi babban mutum ne a can to yanzu kuma nan saboda fikihu saboda fahimta sai ya zama mai shi ma sai ya zama babban mutum kun ga wannan kenan Allah ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama mai sauki a wajen fahimta sai dai in baka tashi ka koya ba in ka tashi ka koya Allah madaukakin sarki zai baka walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk waɗanda suka yi ƙoƙari domin su ba hanyar mu su tabbata akan daidai to Allah ta'ala ya ce mun dau alƙawarin sai mun shiryar da su hanyoyin mu ba za su kauce ba amma ka zauna kana da lalaci to shi kenan وفي هذا يقول جل وعلا akan haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir wala Haƙiƙa sai Allah ta'ala ya faɗi rantsuwa guda biyu ya faɗi almuakkida zakara muakkidai ne ababan da suke ƙarfafa magana guda biyu Allah ya faɗa قالام اللام المشعرة بالقسم دكما قد التي تفيد التحقيق ولقد والله كالله حقيقة تبس يسرنا القرآن من على القرآن من على القرآن للذكر دنتناش فهل من مدكر shin akwai wanda zai matsa wa kansa ya maida azzikiru ifti'ali wani abu da zai zama masa jini da tsoka shine ifti'al aliddika alitdikar alitdikar sai aka ce muddakir akwai wanda zai matsa wa kansa ya ɗauki fahimta alƙur'ani da haddace shi da tadabburinsa da aiki da shi bayan duk an sauƙaƙa waɗannan to akwai wanda zai yi haka fahal muddakir wato Allah ta'ala yana cewa ni na gama nawa yanzu kai ake jira kai naka wala qad yassarna mun sauƙaƙa tabbas alqur'ani lidhikri don a riƙa tuna shi a ɓangaroren da suke su ne wajibin da alƙur'ani ya ɗora maka a matsayin haƙoƙinsa wanda ku ji sai da maka lissafa su wajibatul muslimi nahwa alƙur'an hukukul qur'ani ala almuslim haƙoƙin qur'ani kan musulmi to duk Allah ya sauƙaƙa waɗannan haƙoƙin domin ka'idan Allah ita ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala bai taba dora wani rai ba wani abu face wannan abun sai idan Allah ta'ala a ilimin sa ya san cewa dan adam zai iya yin wannan abu shi yasa malaman usul fiqh suke tattaunawa kan wata mas'ala suka dauke ta ma a matsayin ka'ida a babin taklifi suna cewa hal ya juzu taklifu bi ma la yutaq sai su sa mas'alar a matsayin mas'ala ce ne ta tambaya a ƙa'idar malaman usulul fiqh da malaman alqaidul fiqhiyya idan suka sa maka ƙa'ida da tambaya suna nufin ƙa'idatu mukhtalafun fiha akwai sabani akan mas'ala hal yajuzu taklifu bi la yutaq shin zai iya yiwuwa a ce an samu wani abu Ga shi Allah ya ce a yi amma kuma ba wanda zai iya aiwatar da wannan abu to sai su ta tattaunawa a inda za ka ga suna kasa bayan Allah hawa-hawa ƙarshe dai da yawan malaman usulu sun tafi akan cewa la ya juzu taklif bima la faƙ. duk abin da ka ga Allah ya ce a yi ya sanya shi a matsayin shari'arsa to sai an samu wasu waɗanda za su iya yi sai a ba wasu uzuri sai a ba su uzuri cewa su an fitar da su ba za su iya ba kuma suna da uzuri a wajen Allah wannan ayar wal ma'ana ma'anar wannan ayar ita ce inna Allah ta'ala lallai Allah madaukakin sarki bi azamatihi da girmansa wa qudratihi da kuma ikon da yake da shi wa lutufihi da sanin da ya wa bayinsa da kuma yadda yake tattausa mu'amala a gare su domin lafazin al-lutuf sunan Allah al-latif yana da ma'anoni da yake fa'idantarwa daga cikin ma'anonin al-lutuf al-ilmu bil asraril khafiyya in aka ce inna Allah latifun khabir al-latif to yana zuwa da ma'anar ai al'alim bil asrarin hafiyyaki daƙiƙa shi ne masanin abubuwa waɗanda suke masu ƙanƙanta sosai kuma ɓoyayyu to al-latif kenan shi yasa kake gani ake hada shi da al-khabir al-khabir wanda ya san komai ya ƙware a cikin wannan sanin kuma shi yake da ikon yayi bayani akan wannan abin. wala yunabbi'uka مثل خبير الرحمن فاسأل به خبيرا كاغا خبير كينا شيني ميواقع ايكي تشوفا ان تسالوني في النساء من في النساء عن النساء كينا فاني طبيب قو لادواء النساء سيتشمي خبير خبير كاغا خبير تو لطيف كينا sannan latif na da ma'anar mai tausasa mu'amala ga bayinsa tunda ya san su shi ya halicce su ya san ababen da suke a ɓoye akwai ababen da zukatansu ma ke riya musu ba da nufi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai kama bawa da irin wannan tunanin da ransa yake kawo masa abinda suke ce mishi abinda suke ce mishi hafira ko alhatsara kawai kana zaune sai ka ji git wani mummunan tunani ya zo maka to Allah ba zai kama bawa da shi ba matukar bai mai da shi al'adarsa ba matukar bai mai da shi kudirinsa ba matukar bai furta ba matukar bai aiwatar a aikace da abin da wannan zuciyar tasa ta ɗarsasa masa ba kuma yi gaggawa isti'aza to kaga shine wannan to lutuf kenan so daga nan lutuf zaka iya fassara shi da yadda Allah ya san bayinsa kuma yake tausasa musu a cikin mu'amala kaga ma'ana ta biyu ta fi ƙarfi akan wannan ayar da ake san a yi mana bayani aka yin lafazin yin amfani da lafazin lutuf bayan ana magana ne akan wala qad yassarna alquran to a fassara lutuf da cewa tausasawa ga bayi domin taysir din lutuf ne amma kuma Allah subhanahu wataala bai yi haka ba sai da ya san mu shi ya halice mu shi ya sa mana kwakwale shi ya sa mana zukata sannan kuma ya sa wa kowa iyakar gejin kwakwalwarsa abinda wani zai haddace ya fahimta ba daidai ba ne da na wani sai ku taso ciki ɗaya kuka fito ku bi ma ta yan biyu ne amma ɗaya sai ka ga an same shi ya zama balidi E, dai zai zama balidi ya zama gashi nan dai masha Allah ɗaya kuma sai a gan shi ya kasance mai kifin ƙwaƙwalwa ga nan da ana gani to Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan siffofin nasa shi ne wa lutufihi um, bil ummati da tausasawa a mu'amala da yake wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sahal al-ƙur'an al-karima sai ya sauƙaƙa al-ƙur'ani mai girma bai sa shi ya zama kitabun mu'akkad ba bai zama wani littafi kullalle wanda aka kukulla ma'anoninsa ba aka kukulla sa da za a ce ga wani ya zo zai karanta alkur'ani amma kwata-kwata duk ba za a iya karanta wannan ayar ba wanda ya isa iya karanta ta babu sai dai kila wata lalura da take shafar mutum daga ciki akwai ujma mutum ba balarabe ba ne sai ya zama wasu lafuzzan sun masa nauyi to kuma wata aya ta Allah yanzu ajamawa sun fi kowa hadda alkur'ani a duniya a duniya kakaf yanzu Najeriya ita ce ta ɗaya a yawan mahaddata duka ba wata ƙasar da ake da mahaddatan alkur'ani yanzu a duniya kamar Najeriya ita ce ta ɗaya da akwai ƙasashen da suka wuce ta irin su Masar waɗanda suna da ƙa'ida suna da doka in mutum zai yi azhar in shi ɗan kasar ne to kowane fanni zai yi azhar sai ya haddace alkur'ani dan medicine a azhar in ba misiri ne sai ya haddace alkur'ani dan pharmacy a masar in nan masar ne yana azhar to kafin ya graduating sai ya haddace alkur'ani haka dan kaza haka dan political science haka dan business ko me kake karanta ba sai wai takassusun ka ya zama alkur'ani ba to amma duk da haka sannan su ne suke da almakare wanda shugaba ake badawa a matsayin kamar minista yake mai kula da makarantun hadda amma duk da haka kaga mu namu da ake kowa ya nashi an ban mu amma duk da haka kaga wannan daukakar da Allah ya ba mu to mun gode maka ya Allah Allah ya sa mu ci gajiyarta ni ma ce amma mai ban tsoro eh da yawa ni'imomin Allah Allah yakan ba da su amma kuma yadda za a yi mu'amala da su to shine abin haɗari Allah ya tsare mu ya sauƙaƙa shi lilitti'azi domin a wa'azantu da shi a karanta a wa'azantu ya zama littafin wa'azi in ka karanta ko aka karanta maka ka ji ya faɗa maka abin da ke cikin zuciyarka kawai ka ji kamar da ka yi aiki shi sa malamai suka ce daga cikin uh, matakai da mutum yake bi na tadabburi in yana son ƙur'ani ya masa amfani to lokacin da yake karanta alƙur'ani ya ji kai tsaye da shi ake kai ya riƙa jin ai da wasu ake ko labari ake ba shi mutanen annabi nuhu da mutanen annabi uh, uh, hud adawa da mutanen annabi salih samudawa da sauran duk jama'u da al'ummatan annabawa da suka gabata da waɗanda suka yi tsageranci suka yi rashin jin magana to mutum ya ji da shi ake kai ma idan kai haka abin da ya same su shi zai same ka shi ne alitti'azai kuma ƙa'ida cewa suka yi ne suna cewa suka cewa as-sa'idu man itta'adha bi ghayrihi as-sa'idu man itta'adha bi ghayrihi wanda yake samun rabo ya ji daɗin rayuwa ya more shine wanda ya wa'azantu da waninsa shine wanda ya wa'azantu da waninsa kamar yadda malam abdullahi gwandu yake faɗi yake cewa wal ya yasma'u ma ƙad halla jari eh, a waƙarsa da ya yi ta cin nasara da aka yi a garin ko gwari wasu suka ce wasu kuma su ce ƙari eh, to kage yana cewa jaru yasma'u ma qad halla bil jar bayan ya faɗi ya fada wa mutanen garin cewa ba su ji abin da ya faru da mutanen Katsina ba ya lissafa wasu garuruwa sai ce to wal jaru yasma'u ma qad halla bil jari ai makwabci yana jin abin da ya faru da makwabcinsa saboda kai dau izina shi ma walid dikar da kuma tintintini mutum ya rika tuna abin da alƙur'anin ya faɗa masa shine iddika ya mai da zikir ya zama ɗabi'arsa wata dabbur sannan da tintintini au hala lil hibzi ko kuma ka ce ya sauƙaƙe alƙur'ani domin hadda an ce wani balarabe wasu laraba sun taɓa zuwa najeriya sai suka tafi wata tsangaya a maiduguri aka rika musu mu yara in sha wani abu sun haddace alkur'ani suna ta karatun alkur'ani sai suka tambaye ɗaya daga cikin suka ce masmuk sai kama haka masmuk waya sunanka ko da larabci amma ko yaron bai fahimci abin da suke nufi ba saboda bai san masmuka ba amma ya haddace alkur'ani amma bai san masmuka ba kaga shine zo in kashe ka da Hausa ko eh, da Bahaushe yake cewa ko zo in kashe ka bai sani ba to bai san sunan shi ba Shi shine suke ta mamaki ci ya waɗannan suke hadda alƙur'ani ko haka yake idan ka tafi ƙasashe da yawa irin su Indonesia irin su Malaysia dukkaninsu a jamawa ne kamar mu ba larabawa ba ne su amma ka za ka ga ana hadda a zo lokacin da aka fara waɗannan musabakokin aka kai matakin ana na duniya daga can masu ai aka samu za a zo a kara da ɗan najeriya da ɗan togo da ɗan cameroon da ɗan nijar da ɗan saudiya yana jin a ƙasarsa aka saukar da alƙur'ana ƙila ma a madina yake ƙila a makka yake sai ɗan najeriya zo ya kere ɗan madina ɗan najeriya ya na ɗaya so nawa muka taɓa samun wannan an sha saba a najeriya Dan najeriya je na ɗaya a duniya a saudiya ko wanda ake a dubai ko wanda ake a malaysia ko wanda ake a masar ai ba kasa ɗaya ke yin musabakokin ba ko to aka kaga hadda kenan wanda da yawan mutane sun fi fassara wannan aya akan hadda amma ba iyakarta kenan ba ولقد يسمنا lidhikr fa hal min مدكر lilhibzi wal fahmi wat tadabburi hatta al amali hadda aiki ka faɗi wani hukunci da ƙur'ani ya faɗa maka wanda ba za ka iya yi ba wani hukunci ne alƙur'ani mai tsarki ya kawo na ayi ka kai ba za ka iya yin shi ba ba ka cikin waɗanda ake magana da su ya yi wallazi na amini kutiba alaikum siyamu ba ka ciki kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun eh? كما ألا أتكيتي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون باك تكي باك تكي وأتم الحج والعمرة لله فإن أصرتم فما استيسر كاجشي ما تيسيركم ولقد يسرنا القرآن للذكر كهذا العمل كينا والنين باك تكي wanne ne ba za ka iya ba hmm? wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ba za ka iya kama hannunka baka kashe wani ba eh kisan kai abu mai sauki ne a kin kisan kan shine abu mai sauki ka ƙi shine mai sauki amma yin shine bala'i wanda in mutum zai siya kauce wa Allah ya yi wasu matakai na zinibi sannan ya kai zuwa ga wancan sai an bashi ƙwaya, ya sha ko sai ya sha ƙwaya. ƙwayar da za ta kawo masa da hankali ya daina ganin imani a zuciyarsa imanin shi ya kawu hankalin shi ya tafi gane abubuwa ta tamyizi da Allah ya bashi ya bambanta shi da biri ya bambanta shi da alade ya bambanta shi da jaki sai ya ce shi bai so ya watsar shi ne wanda ba za ka iya yi ba kaga lil amal kenan to duka haka za ka yi tabi shi ne ausa halahu lillafi wasu lin linnutuki sannan Allah ya sauƙaƙe lafizan alƙur'ani wajen faɗa wajen faɗa sai kaga idan har wani lafazin zai maka wahala kana nacewa kai to za ka ka iya wata rana cin shekarun baya muna riwayar shu, aka zo za a yi tarƙeƙe sai da ne kuka aka ce dole sai na yi eh, eh. fanfalaka na kullu firkin fir kagin yanzu yana faɗa hamma ina neman in yi sifar da ba a santa eh, takrir ba kaga sifa ce da ba a santa a karatun qur'ani ta fil lami war ra'i wa bi takririn ju'il fama yanzu gashi to lokacin ban iya faɗin ra ba sai ce wa oh. shi ko malaminmu mu hafizahullah sai ce sai yi, sai da ne kuka rana fama ba gashi yanzu na yi ba eh tamƙiƙin ra'u ra'un sannan ga harfin istiila'i ƙafin a gaba sannan ga kasira kafin ra'u kuma dama warshi shine baban tarƙiƙi kare abin da zai ja tarƙiƙi biyu ya hada a wajen sau da ka baka kai a ce kai ka wuce ka sha to kage in kai ta nanatawa walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu in bi fakkihi in dai zaka in dai zaka rika matsawa kai ta jujjuya shi a harshen ka to wallahi sai ya zauna maka eh bambancin da yi iyawa da ba za ka iya ba shine ka ƙi shine ai illa riyadatu in bi fakki yawwa abinda zai sa ka iya shine kai ta nanatawa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko abin da ya fara yi kenan da aka fara saukan masa da alqur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaci cewa shi ma kaman sauran mutane yake shi a'a sai Allah ce a'a kai ba kamar sauran mutane bane saboda la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi daga yau mun hana ka kai ta matsawa ka kana jujjuya harshen ka ce sai ka iya lafazin alkur'ani ko sai ka haddace shi domin shakurumin ka inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu muka sa wa kanmu za mu tattara maka alqur'ani jam'ahu muka tattara maka shi a cikin zuciyarka kawai kaman mun gama ma haddata maka shi wa qur'anahu ay wa qira'atahu sanan duk lokacin da ka zo zaka yi karatun sa mun sa wa kanmu mu za mu sauƙaƙe maka kawai karatun zai ta zubowa ne summa inna alaina bayanahu sannan mun ɗauki alkawarin mu za mu ka fassara shi kawai abin da ake bukata shine ka buɗe bakinka za ka ji fassara tana zuwa za ka wa al'umma fassara don Allah ina summa inna alaina bayanahu yake dan ta ne. in ka ce baka yi da hadisin manzo Allah sallallahu ba wannan aya ce take tabbatar da hadisin manzo Allah sallallahu kaga shine wannan domin ƙarya mutum yake yi ya gabaki ɗaya kowace aya da ke cikin alkur'ani ya gano fassararta a cikin alkur'ani ƙarya mutum yake yi ya kowace aya ya gana ɗaya ta fassara ɗaya wallahi sai ka koma hadisan manzo Allah ta salama to kaga shine wannan to manzo Allah ta salama ba kamar kowa yake ba shi sai Allah ya masa wannan ta goma shi aka bashi tabbas aka bashi lamuni an lamunce masa an huwace masa cewa kawai abin da ake da an saukar masa da shi shi kenan kuma Allah ya sake tabbatar masa da wani abu aka ce sani ƙuri uka falatarsa mu za mu haddatar da ke alƙur'ani ba za ka manta shi ba yi ba za ka manta ba a ce wai hadda ta zube duka ha to ina inna alaina jam'ahu wa qur'anahu kage na to mu kuma sai aka samu mu riƙa mu koya kuma Allah ta'ala a cikin wannan tashilin ko taisirin sai bambanta mutane akwai wani yaro a nan gani kawai ganin shi aka ya haddace alqur'ani wallahi annan garin namu na Zariya. kawai ya haddace alqur'ani kawai aka gan shi ba ba a san yadda lokacin da yake hadda ba kawai aka gan shi ya haddace ya zo cewa yayin shi alaramma ne ya zai ce wa yayin shi ai ya haddace alkur'ani shi ta yaya ya zaunar da shi bai fara gwada shi ai sai ya ji abin da gaske ne sai shi bai amintu ba sai ya ɗauke shi ya kai shi wajen wasu manya-manyan malaman alkur'ani ba sai na faɗi sunayensu ba a nan garin namu wallahi tallahi suka gwada yaran nan suka ce wannan yaran haddashi irin ta dannanci ma yasirna alkur'ani da wani kuma sai ya sha wuya yi ta yi ta yi ta shi duka suna da falala manzala sama ya hada sai ce almahiru bil qur'ani ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'uhu wa yata'ta'u fihi huwa alaihi shaqun falahu ajran kaga waye kai ba ba a shigar da kai ba almahiru bil qur'an mutumin da ya zama goni a cikin karatun alqur'ani to matsayin da Allah ya bashi ma'as safaratil kiramil barara yana tare da jakadin Allah masu daraja albarara waɗannan nagartattun bayan Allah wanda su ne Allah ya ba su su ɗauko alƙur'ani daga Allahul Mahfuz su kawo shi sama ta ɗaya baitul izzati to yana tare da su a daraja sai annabi sama ya faɗi mataki na bi sai ce wallazi ya qara'uhu wa yata'ata'u fihi amma mai karanta shi yana tatata yana dab dab dab dab a bakinsa yana masa wahala huwa alaihi shaqqun kuma yana masa wahala to falahu ajra shi yana da lada biyu lada na farko shine ladan karatun da yake yi duk harafin nan da zai karanta to yana da lada goma sannan lada na biyu shine ladan wahalar da yake sha kuma bai daina koya ba to kai wanne kake ciki kai almahiru ne ko almuta'ati'u ne duka babu faduwa ƙasa banza a ciki Allah ya zaɓe mu a cikin bayinsa to kaga shine wa sahala lafzahu lin nutqi faqad aana alayhi man arada hifzahu Allah ya taimaki duk mutumin da ya nufin ya haddace alqur'ani taimakon Allah na tare da shi fa hal min qari'in yaqra'uhu shin akwai mai karatun da zai zo ya dukufa ya karatun alqur'ani ya tambaya ce ta Allah na'am ya rab wa mutadabbirin yatadhakkaru bihi shin akwai wanda zai rika tintintini domin ya rika tuna ayoyin Allah da shi wa yatta'izu kuma ya wa'azantu da ayoyin alqur'ani akwai eh ya Allah insha Allah muna ciki to kage shine wannan qala al-imam al-qushairi babban malami eh, daga cikin malaman sufaye amma wanda sufancinsa ke da sauƙi. al-qushairi yana da littafin sa abisat al-qushairiyya yana da tafsirin salataif al-isharat tafsiri ne mujalladai uku tafsirin alkur'ani ne ya yi, amma bi Sufiya sufiya akwai kurakurai da yawa a cikin tafsirin wadda duk mutumin da ya kauce wa sunnar manzo Allah ta salama, ko ta yaya ne sai ka bayyanarta bayyana wannan kaucewar a tare da shi a cikin maganganunsa yana da arisatul kushiriya eh, da ya rubuta ya shimfiɗa a farko a kan aƙida amma ash'ariyanci ƙwarai da gaske akwai karkatar da sufufin Allah a cikin littafin nasa da makamantan irin waɗannan kurakuran wanda suke a bayyane to amma tafsirin wannan ayar da yayi daidai shi yasa waɗannan malaman ma Allah ya saka musu da alkhairi suka tantance sai suka kawo mana shine al-qushairi a tafsirin salafaif isharat yace da Allah yace wa laqad yassarna al-qur'ana li sai yace yassara qira'atahu ala alsinati qaumin Allah ya sauƙaƙa karatunsa a harsunan wasu mutane wallahi wani in yana karatun alkur'ani kai ka san wannan Allah ya ajiye shi ana ba da labari manya-manyan malamanmu na alkur'ani na wannan zamanin su biyu da ashir muhammad siddiqin min shawi rahmatullahi alai da kuma ashir mahmud khalil hussein sun haɗu a wani taro sai a shek mahmud khalil husari sai ce duk mutumin da ke son ya karanta alkur'ani ya ji karatun alkur'ani da wa'azi kama ana maka wa'azi ya ce to ya saurari karatun a shek siddiq al-manshawi shi kuma a shek muhammad siddiq al-manshawi ya ce duk mutumin da ke son ya karanta alkur'ani ya kiyaye lafazinsa to ya karatu da karatun a shek ya saurari karatun a shek mahmud khalil husari haka suke wa junansu shaida kuma haka yake shi yasa ne mamaki da na ga wani tsagera ta ina lalla mutanen mu ba sa jin magana Allah shirya dan masar ne fa wai shi yanzu abin da ya dora wa kanshi shine wai akhta'u al-qurra'il mashhuri kurakuran wasu makaranta alƙur'ani shahararru to su yanzu kurakuransu kawai sai danna sai ya kawo husiri ya karanta kaza sai ce bai yi kaza ba kaga me yake nema ya ce kaji daga sunan sunan taken kasa abu shirin nashi akhbarul qurra'il mashhurin fa'altu zalika li ashtahira ina yin haka ne dan nima in shahara a sani kaga yanzu ban faɗi sunan shi ba amma dai ba ga ina ba da labarin shi kaga daidai da wannan wanda ya zo ya ba wali a ruwan zamzam kenan wani mutum ne wai duk abin wai shi neman suna yake yi ya nemi suna ya ne duk abin da zai yi a ji shi ba a ji shi ba bai trending ba eh, bai tafi viral ba ba yi da followers ba a mai like sai wanne ne ɗayan kuke cewa <laughs> ba a mai comment ko ba a mai shiyari to to duk ba a yi ba shine kawai sai shedan ya ziga shi na ƙarshe sai ce kawai ya zo ana aikin hajji ya bawali a rijiyar ka'aba rijiyar zamzam to zai yi aka kama shi to shi ne fa da aka kama shi cikin tattaunawa da 'yan sanda suke yi da shi shi ne yake cewa ai shi duk abin da zai a shahara ya shahara a duniya bai yi ba sai wannan to yanzu ba gashi an san shi ba amma an faɗi yanzu na faɗi sunan shi kai ka san shi abin da kake ba don Allah ba ko kai suna sai Allah ya watsa shi suna a wajen 'yan duniya na fi duniya na fil akhirati ciki, a san ka a duniya ba a san ka a lahira ba akwai haɗari a ciki Allah ya kyauta to shine Qushayri rahmatullahi alayhi yake cewa yassara hu ala alsinati ƙaumin sannan wa'allamahu ala ƙulubi ƙaumin sannan Allah ya sanar da alqur'ani a cikin zukatan wasu mutane suka san alqur'ani sannan wa fahamahu ala qulubi qaumin sannan Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da alƙur'ani a cikin zukatan wasu mutane sannan wa ala qulubi qaumin wasu kuma wasu zukata Allah ya haddata musu alqur'ani wa kulluhum ahlul qur'ani wa khassatuhu duka waɗannan suna cin ahlul qur'ani kuma suna cikin kebantattun bayin Allah hadisi ne wannan da manzo Allah sama ya tabbatar da cewa ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatu ma'abuta alqur'ani sune masanan Allah sune mutanen Allah kuma sune kebantattun bayin Allah subhanahu wataala to Allah shi taimake mu eh, ina jin zamu tsaya a nan eh, sai Allah kai mu darasi gobe Allah subhanahu wataala ya taimake mu Eh, da farko ga shugaba mun samu halartarsa shugaban jama'atu izalatul bid'ati wa iqamati sunna malam usman bala bakori hafizahullah shugabanmu na wannan yankin Allah subhanahu ta'ala ya kawo shi wannan ziyara Allah ya saka da alkhairi akwai wasu tambayoyi shugaba da suka dade bari mu duba su ni na ma manta da su ka saki su ne ko su ne daban to don Allah malam menene hukuncin direban da ya kasance ya kwaso fasinja suka yi hatsari wasu suka mutu shin akwai azumi a kansa da diya kamar direban da ya bige wani abinda ake yi shine kullum mun sha amsa irin waɗannan tambayoyin akwai abinda ake kula da shi shine sakaci sakaci idan direba ya san tayoyin shi ba su da kyau kuma ya kwashi mutane ya sa su a cikin motarsa ana tafiya sai taya ta fashi kuma ya tabbatar da cewa tayoyinsa ba su da kyau to a nan ya yi kisan kai na kuskure ya yi kisan kai na kuskure sau da ka akwai abu biyu a kansa abu na farko shi ne diya zai biya diya amma ba shi zai biya diya ba shi kadai dangin shi akilarsa su za su haɗu su biya masa diya waɗanda suke tsammanin da shi ya mutu to za su gadai ina jin za a fi fahimtar wannan dangin shi duk wanda yake jin da wannan direban ne ya mutu ba shi ya kashe ba to zai gadai to yanzu shi ne yanzu za su haɗu su za su haɗu su biya masa algurmu bilgunumi Eh. to shi ne wannan a shi ma misali ufemin rahmatullahi alaihi ya yi gargaɗi a wannan a wata risalarsa da ya rubuta a kan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da haɗarin mota eh. akwai lokacin da ake ɗora wa wasu abin da ba nasu ba ne to wannan shi ne sau daga in an tabbatar da shi ya sakaci a abin da ya shafi motarsa ko kuma misali na biyu wuce gona da iri a gudu domin gudu bayan iya mota bayan lafiyarta to kuma akwai lafiyar titi bayan lafiyar titi akwai wani irin titi ne akwai highway ko akwai titin cikin gari akwai titin da ya zama akwai roundabout akwai titin da ya kasance tiwe ne ya ake shiga in mutum ya zo akwai titin da ya kasance akwai junction to duk mutum ya zama baya kula da waɗannan abubuwan in ya zama sanadiyyar mutuwar fasinjojinsa to akwai waɗannan abubuwan a kansa amma idan wani abu ne Allah maɗaukakin sarki ya auku da shi wanda ba yadda aka yi kamar misali sai mota ta kama da wuta sai Allah ya taimake shi shi ya fita su kuma fasinjoji su mutu yanzu wannan babu komai a kansa domin babu wani abu na hannunsa a ciki jarabawa ce daga Allah ta zo shi ma Allah ne kawai fitar da shi da har da shi zai kone mun gane to wannan shi ne Allah shi kyauta sai an tantance wannan a takaice na magana ne akan don Allah a jawo hankalin matasa akan yadda suke sa wando ba sabon sunna a yadda aka ce a sa wando to kuma ya ce da yawa da an sani ma hukuncin to shi ne yake cewa gashi nan Allah na cewa lima taquluna ma la fa'alu wannan wa'azi ne mutum ya ji tsoron Allah asalin tufafi a musulunci suna ci tufafi na cikin ɓangaren abin da ya shafi al'ada da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa ɗan adam shi tufafi ma fitira ne ya wuce al'ada fitira ne shi ya sa cikin abin da Allah ya yi wa annabi Adam na farko tun da ya halicce shi shine sanya masa sitira da shi da matarsa shi kuma shi ɗan abin da yake bukata shine cire musu wannan tufafi li yubdi lahuma sawatihima ya bayyana musu al'aurarsu shi yasa da annabi adam alaihi salam ya saba wa Allah da shi da matarsa Hawwa suka ci itaciya to azabar farko da Allah ya musu ita ce azabar tsare ce yasa malaman mu suka ce duk al'ummar da tsaraici ya kasance a cikinta ba wani abu ba to alama ce ta alama alama ce ta Allah ya yi fushi da wannan al'ummar kaga tsaraici ba a jin komai game da shi to kaga wannan janibin kenan to tufafin da mutum zai sa sai shari'a ta sa masa ka'idoji tufafin mata na da sharɗa takwas sannan tufafin maza akwai wasu daga cikin takwas ɗin wasu kuma ba sa ciki sannan akwai wasu ƙari kan na su mata ko wani babban malami a ƙasar saudi arabia da ya aikin phd-sa a kan libasun rajo hayyan wa maitan tufafin namiji manya-manyan mujallabe biyu kowane mujalladi ɗaya kai shafi 800 ma bai kai 900 ba haka ya yi su ya rubuta littafinsa in aka karanta maka ko ka karanta littafin za ka ga waɗannan dokokin na tufafin namiji daga ciki ba a yadda tufafin namiji ya wuce idan sawu ba wanda yau wannan karatun ya zama baƙo ƙwarai da gaske sannan ana samun shaidanu daga cikin 'yan bida'a suna cewa ma ya asali ma wai ba wando a wai ba wai manzon Allah bai sa wando ba bai ma san wando ba ga sha aikin hajji manzo sallama ana masa tambaya yana cewa ana cewa ma yalbasul muhr me me aikin hajji zai sa na tufafi sai manzo Allah sa sama ya juyar da tambayar sai ya ce masa sai ya ce bari a faɗa maka abin da ba zai sa ba sauran duk abin da ba a faɗi ba to zai sa ke a ciki ya ce me wala yalbasu sarawilati ba zai sa wando ba mai aikin hajji baya sa wando sai dai sa izayen Gyaftu ya sa kwarjalle sai dai idan bai sama wannan kwarjallen ba amma yanzu ga abubuwa sun zo sun caccakuɗe wa jama'a sadaka ba abu bane mai sauƙi sannan manzo Allah mai ya ce fa ma asfalal ma asfal al-ka'bayn fa duk da wasu sukan dauko karatuttuka na mutanen Masar azhariyai masu ba da fatawar cewa ai ai wannan ba ba komai bane al'ada ce ban sai da suke fassara waɗannan hadisan ba so daga a riƙa wa juna wa'azi musamman zunubi mafi girma shine takewa mutum ya wuce kuma ya taka wannan zunubi ne da da yake mai girma wanda Allah baya kallon mutumin da yake haka da idan rahama Allah ya ba mu ikon gyarawa da abin da muke faɗa Allah ya ba mu ikon aiki da shi kan mu shiga cikin ayar da ya jawo kwarai da gaske tana da ban tsoro eh, tana da ban sai mutum ya rika yi wa kansa wa'azi da kanshi yana duba sannan kada mutum ya rika bin tawiloli na mutanen da suka kasance da yawa suna da nau'i na karkata da sun ɗan karkace a wasu wajaje kada mutum ya bi su Allah shi kyauta kuma to me wahala shi bacin kazantar da ke ciki hmm? kaga wandan mutum ya yi dukun dukun kuma ya mutu da wuri sai na umar fa yana kwance bai da lafiya rashin abin nan an jin shi a waje wani matashi ya zo gaishe shi sai ya ga wandan shi na jan ƙasa ya zo gaida sayyidina umar ne sayyidina umar ya kalle shi sai ya ce masa irfa izarak fa huwa an qali thawbik wa atqa li rabbik yace kai wannan matashi bai fa da rai kwakwai mutu kwakwai kwarai da gaske amma ya gan shi har ya kyallara ido ya gan shi ya ce masa ya kai wannan yaro ka daga wandanka shi ya fi tsabtace maka tufafi sannan ko bayan haka shi ya fi nuna kai mai tsoron Allah ne sannan kada wani yaudare ka an sha bayani ya ce maka ya attaqwa hahuna yawwa attaqwa hahuna amma me tana da mazahir tana da abubuwan da ake gane kai mai taƙawa ne yanzu sai wani kawai sai ya baka ajiye kuɗin shi zai ka cinye sai yana cewa wani bayi da kirki ya ce wallahi ne mai kirki ne ce wallahi ne mai kirki ne domin annabi sama ya ce ni tsoron Allah na a zuciya yake kaga abin da ya kamata yi in yana da ƙarfi yadda zai yi kafin a je a gaban gaban alƙali ya ɗauke ka da maye to daga nan sai ka gane sai a gane a taɓawa ɗin ina take duk taɓawar da ba ta bayyana a fili ba ba ta gaskiya bace, akwai inda taƙawar na sha ba ku labarin wani da aka taba ba mu labari wani anir na mss yake ba mu labari shekarun da yawa can baya wani matashi a jami'ar dan fudiyo na sha ba da wannan labarin jami'ar dan fudiyo sokoto dan fudiyo university aka yi wa mss kyautar kujeran maka kwara daya amir ya ce to shi shi kaɗai ya san an ba da gwamna ya bada gwamnan lokacin gwamnan sokoto na lokacin ya ba mss ta jami'ar ɗan fodiyo kyautar kujeran maka. amir ya ga to shi dai ba zai je ba bai kamata a ce ya nuna shi kawai ya je ba ina na taɓa zuwa ne ban sani ba dai to ƙarshe ya zauna ya tunani ya zai yi ya ba da wannan kujerar ga dai officials ɗinsa suna da yawa wa za a ba wa yau ba za a ba ba kawai sai Allah ya masa wata hikima sai ya zo masallaci an tashi da asuba an gama sallah sai ya miƙe sai ya ce jama'a yi jawabi ya ce wani aiki ne wa musulunci mutum ɗaya ake neman yi wannan aiki amma zai iya sa ya rasa semester shi ɗaya ma zai iya ma sa shi dole sai ya yi sai ya aje sai ya yi difari ila na sashen ɗaya muna neman wanda zai sadaukar da wannan dan Allah a yi wannan aiki don aka noke wallahi sai wani yaro ba yi da alama irin ta ustazan nan sosai sosai amma dai mutum ne mutu matsiki duk sallah da shi ake yi wallahi kawai sai daga hannu ya ce shi kowane aiki ne zai yi sai jama'a aka ce aiki da ma yana da kari ububi sun mushi yawa nema yake san yadda zai sabule wa jami'a walla aka je aka duba shi aka ga four point time kawai sai amir ya dawo kashe gari ya ce to ya nuna shi ya ce ya neke ya neke ya ce to shi ne kujeran makaci ya ɗauko abin da ya bashi yaro ya tafiya shi aikin hajji to yanzu wannan ba a takwa a takwa ne ya je ya takawar shi a zuciyar shi mana zai je haji kage takawace ta fasu yace shi ya ya ba da rayuwar shi amma mutane kawai zai so suna suna yin abin da ba haka yake ba ai kun gane misalin wannan wanda zai cin maka kuɗi kuma ya ce shi ne tsoron Allah ne kuma ya ce maka attaqwa hahuna ko ka da haka sau da ka in ka zo kana da ya sai ka ɗauka ka shi, a taɓuwa hahuna Allah shi kyauta shugaba ya kamata ka mana jawabi ko da na minti ɗaya a gaisa sai mu tashi an gama assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, yan Allah ya saka mu da wannan goyon baya da ke ba da a wannan zuwa a kura da kasu